masu kallon kamar da aka sani sana abubakar adam bultuwa kamar da aka sani kuma a fagen fafatawa a wasan ne mai kama da fada inda a wannan karan nake tare da dogo na ginga dogon mai takwasara kamar da aka sani kullum ina tsaya yakan dan ni tsayi amma kuma ah, da hada ba da yawa da yawa ma na wuce ka iga masu kallo a ah, ba zan fada ba kai dai ka ina kawai muka tsaya ga ya wuce lokacin takalmi ke hawa ba wai tsayin shi bane ba masu kallon mu kamar yadda aka sani cewa ko a kudi ne gaban mai ka dan bari ba wato gaisa masu kallo da kuma masoyan dogon da kwasa dogo barka da kasance da kai me zaka cewa masoyan ka tukunna to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ba abin da zan ce masoya na dukkan su gaba daya da wayanda suka zo da wayanda an nesa mm. ba abin da zan cewa sai dai fata alkhairi mm. ya da Allah ya hada mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya abinda muka samu kanmu a wannan wasa to Allah za mu shiga lafiya mu wace lafiya babba ko yaro ko dan kallo ko mai karfi ko mara karfi yadda kowa ya zo lafiya wannan taro ubangiji Allah ya mai da kowa masaukinsa lafiya wanda ke wucewa gida kuma wanda ke yake kan hanya Allah ya kai shi lafiya mu da muke ciki wannan sana'a kuma Allah ya sa mu lafiya mu fita lafiya dan kallo wanda ya zo Allah ya kawo shi lafiya ya koma lafiya dogo bari fara da cin ruwa dogo an ce gurmada an kai muku yaƙi har gida kuma abin burgewa ma yana ga hada dogo a cikin wannan bidon amma fa dogo ba su komai ba babu abin da ya faru dogo an ta ce kuce a zuwan jamawa garin birnin kebbi me ya faru sannan ya jiji zaki yanar cewa tsoro kuka ji ya ake ciki an ce waka bakin mai ita ba mu ji daga bakinka eh to gaskiya wannan magana bishirmi ne me shirma zan koko saboda babu yadda za a yi mu mu da ke fitowa mu zo mu same su a gidajen su mu ba su kashi mu koma kuma a same mu gida a cin mu daki ba zai ba me hana ku in damban abin da yasa eh. mu muna da wani al'ada daya eh. ko kuma in ce mu kasan muna da wani al'ada daya wani tsari na daban ka gane ko mu fa muna son abu ɗaya ne mu fa dan bi abin da muka mai sana'a mm. ko ba haka bane amma wani ba zai je daga baya ba mm. ya nuna lalle wane da wane shi yake so a yi dambe a dan dambe da dan dambe ka bari dan dambe da dan dambe yi wanda yake so da sa ya yi dambe mm. amma ba za ka nuna ka ce wai lalle wane da wane dole sai ya dambe da wane ba ai ba zai yi ba tunda ba shi kaɗai ne abokin nan mensa ba ko ba zai yi ba ɗan dambe sun fi goma ai ni Allah ya sa kawai lokacin na ai na ɗan yi magana kamin lokaci ya zo eh. kuma kamin lokaci ya zo sai Allah ya kawo min ciwon hannu eh. ai da a ce ba ciwon hannu lokacin na in ko sun kai tirela da biyu ina ba su wasa ya oh. ko wannan su wallahi Allah e to ni ai dambe gado ne garan kuma ni ba na gudun ka buge ni ɗan dambe mm. yaro ne yanzu in ya buge ni ko da nake gudu la bai fito ba ba haka bane sannan har gobe yaro bai latsa ni in kan latsa ni gobe kan latsa ni to wallahi ba za ka dawo ba ya kaji ganin cewa alhassan gashi abin ninkebi wanda in za a ce akwai wanda dogo mai takwasara yake nema ni in an tambaye ni a nawa matsayin ba san zuce mai takwasara ba zai iya cewa daga ciki in dan wanda dogo mai takwasara yake nema ya ga ya kai su kasa ko ya bige su ba zai wuce akwai alhassan ba kamar yadda san cewa ebola in akwai wanda yake so ya gani cewa kafin ya bar dan ya kai shi kasa kamar wato ba hagon ka ba na dogo mai takwasara alhassan na daga cikin kai wanda kake wannan neman sai gashi abin ninkebi dogo ya kaji a wani lokacin kasancewa a lokacin baka iya da saboda ciwon hannu ko kuma wani kamancin wannan a to ni ba lafiyar ba ni ai ba wani dan nan da nake sawa rayuwata saboda ni dan nan in dai ka buge ni kawai a barta ka buge ni ni ko zan ce wai yaro karfin ka ya kawo ko kuma ka ci min ko ka wuce ko sa'a na ne kai kawai mu yi wasa ne ni ma haka na tashi ai akwai na gaba na ina hawa ina bugewa a Allah ya sa yanzu mu ne eh wani abu mu ne kan gaba to yaro in ya buge na ba bakin ciki bane ba bari na yi ba da lafiya na fa hmm. ni wallahi yaro dan nan me da abuge buge ni ko akai na ba zan kawo shi ba na san dura na da ya kawo hannunsa ya kawo hannunsa ya shiga hannuna hmm. wallahi Allah zai bambanta ayar da tsakuwar sa hmm. ni dan nan me da abuge buge ni ba na bata rai ba na ji ne a rayuwata na san komin daren dadewa ko ba garin da ka buge ni za mu haɗe in dai kai mai yawo ne ana da irin cewa shekaru na ja dogo zai iya barin dambe amma ga yan kallo suke faɗi ba bakin dogo na ji ba dogo ka da shirin aji dambe kwana-kwanan nan ko kuma a'a sai abin da hali yake eh to wannan abun na Allah ne kuma ka san wannan abun dambin da ka gani kamar zaraba ce irin kaman kana shan hayaki hakan nan kai tsaye ka ce kana daina shan hayaki ba zai ba sai dai ka dinka roƙon Allah kana rarragewa Allah ka walo kamar ɗabi'a ce ke ba haka bane to bin ma ita ma zaraba ce eh. dan dambi kai tsaye rana daya ce ya bar da kariya yake kai tsaye rana daya Allah babu shi hmm. sai dai dama in ka ga dan dambi rana daya yake ma ya daina bi to dama tun inda ya fito yana ne yana bibiyar dambensa Allah ya kawo ranar da zan bari sai Allah ya nuna mai lokacin amma haka kurun ka tashi lafiya lo ba wani tunanin ka ban dambe rana ɗaya kace ka bar karya ne dai kallo nan damben in ma dai a cikin dambe ko baya ciki a cikin wasannin wani wasa ne ya fata ma rai wani wasa fi burge ka sai wani wasa ne baka mamaki tambaya guda uku ce ka kamanta wanda ya fi maka rai a cikin wasan da gaba ɗaya da aka gaban idan ka da wanda ya fi burge ka da kuma wasan da ya fi baka mamaki da wani zaka fara eh to gaskiya da wani zaka fara tukuna fara gaya masu kallo gaskiya ni abin da zan gaya ma ni ba inda raina ya baci saboda ba na ciki na ce ina ciki ne an cire raina zai baci ko ba haka ba amma ni dan wasa eh. ko waye ne in dai gurma da ne ko karami ne aka ce yana ciki eh. ina bakin ciki a ce an cire shi ko ma waye ne hmm. in ko bugawa kake da dama ka hada da hagu ka buga eh. Ka gare duka mai biyu kenan ko to in dai dan gurma da ne Allah ya sa Allah ya ba ya sa ya buge ko ma waye ne hmm. amma ni gaskiya da ba na ciki kawai eh mai rabo Allah ya bashi kuma Allah ya nuna mana gaba mu muna nan kan baka eh. ka duba ka gani ai to an ka fara ni ne gaba ko ba haka bane waye kaga ai round tuwan na dauka ai round 2 na dauka to eh. kaga dun ban samu na uku ba ai ba matsala bane na ji kenan maganar wanda ya fi baka wanda dan bai baka mamaki a cikin nan banda aka mamata an fafata tsakanin Alhassan da da abokinka ali <laughs> da ali da ali na ka girgire kai da ke zuciya mai tafasa ba komai wallahi Allah ba komai kai wasan ne wasan ne ta kama haka ko ba haka wani ya haka wasan amma ni na san wasan eh. ko da ganin wasan na san akwai keji a ciki eh wato kage na san akwai keji amma kuma daga baya eh keji ta fita turmin minti uku minti biyu ne ko minti biyu ne minti daya minti biyu eh minti daya minti biyu farkon eh ai tun minti biyar ko ne aka muke aliko a a ni ba sai aka zo round 2 ko eh duka to round 2 ne wurin ka san in ana wani dan keje kana gani ana wani fadan kaji eh. ko ba haka bane ka san da ganin dan ka san akwai wani fadan kajin da ake ga wurin duka nan sai ga ba na ci buga ba yawa to abun da na Allah dai Allah ya kawo shi eh. amma ai dambin nan da an kawo Ali ya fadi eh. ba wai cikin dambe ne ba kawai dai Allah ya kawo ka san kowa da inda Allah zai kawo mai maka sassa in an taba shi a aji mm. ko ba haka bane mm. to Ali kawai dai ya fadi amma ko shi Allah sa din bai sauke Ali ba amma daga baya kuma to abokina sai dan so ma nuna zuciya eh ali kenan saboda eh an dan so abun mai kuma abun sai juya eh a ne ko to kuma hakan ma dai ya dai buga da ya buga da yake dai Allah ya sa sai ne sai alasar mm. to kaga babu yadda yi ka san ai dan bin nan round 3 babu yadda bai bugi yaron ba mm. amma da yake Allah ya sa dai babu rabo yadda ban mai yaron karan farko bature ya zo a dan Najeriya ba magana gudu da ake ba yanzu magana dan ba ake ga baki daya karin farko wani ya zo daga waje farar fata da kuke ganin cewa dan bana ku ne ku hausawa musamman a zan iya cewa kebi amma ba ba gurma da aka buga ba ya ka ji ganin cewa an samu wani a gaban ka ne shi ma ya faru bature ko bature nan ya bugi wani kuma alamun cewa kai ma zai doso kanka ya kake ji eh, to ai ni dama tun tun azalga tun farko ma tun farko azwa sannan eh. ai Allah Allah nike ta da turawa a za mu bambanta musu da cewa baka fara da fara ba za a haɗa eh wallahi Allah eh. kuma yanzu ni dadin da nake ji ma nauyin da ya wuce yanzu nauyin mu ne eh. Allah Allah da nake taro da shi ni sai in ga iyakalar tashi in kuma cin taliya ne suke ko kuma ce wani can na nasu eh. to mu kuma za mu nuna musu cin tuwon dawa lafiya lau ne amma ga amma ga shi ba amma ga shi ga shi na ku ya buga ya kaji na ku ya buga irin ku ya buga eh ba komai ai dan yan dan ma suna ne suka tara daban-daban ne ai hawan hawan ne hmm. wani dan dan ne amma bai kai wani ba eh. amma bari ya gani ai za ta haɗo mu yanzu eh. za ka ga bambancin da wanda ta haɗo shi na farko ko ba haka bane ai in ka san wata baka san wata ba duk iya gudu ruwansa na gani da ya gama gudu ruwansa ne kuma ya Allah da turmi farko zan buge shi da don ubangiji sai mana kirarin minti daya kallon yan kallon kan musu kirarin minti ba wani kirarin da zai kawai dai yawa amma mana kirarin minti daya ba wani kirarin da zai yi abin da zai yi abin da zai yi dai ubangiji Allah da muka zo lafiya Allah ya waki kowa lafiya ya mai da kowa masaukin sa lafiya Allah ya ba mu sa'a da rabo Allah ya ba mu sa'a